haƙƙin uwa kan ɗa tabbataccen haƙƙi ne akan kowane irin addini tabbataccen haƙƙi ne kan kowace irin al'ada kuma duk inda ɗaya yake sai da ya karɓi irin sadaukantar da rayuwa irin na uwarsa sannan ya zama mutum ko tsuntsaye sai uwa ta ci take ba ɗan ko kaza sai uwa ta ci take ba ɗan a yi kawarci a yi waye duk ba za ku yi musu wa'azi ba sai talaka saboda kwaɗayin buhun shinkafa na azumi kullum ku ne kan gaba wajen addu'ar uku da waina bismillah sha tara kan mutum ya haɗi yau an ce ƙulwar lahu sha ɗaya ka rasa me ci ɗayar ka kiyaye kanka ai lalata ɗari ba ɗaya ce ba wacce ban haddace a na na santa ba a hawa dan Allah ba na buƙatar a girmama ni kuma barin gaya maka gaskiya ba ƙaunar ka nake ba your prayers for others either negative or positive can take a dramatic U-turn back to sender wannan da kike gani ranar juma'a nake sa wannan ran asabar nake sa wannan na ran lahadi ne wannan na litinin ne ga na talata ga na laraba wannan na ran alhamis ga na ran juma'a kullum nake zuwa da shi za ta share min kasa sabon dan tijara baba ina yinin ku an fito ta je yawo ta ɗebo cuta wannan fitar ta yi don mutum ashirin sha biyu wannan ye wannan zina abu kai fa man sha a falyumin wa man sha a falyakfur ka ce kafur a cikin larabci me kafur bijirewa haba kaka da kan jahili mana kafin ka ce ka zo kawo ka ce da kafin sabon dan tijara ina ka kama wannan kaya na ce mutum nake gani ka ce kaya tun da na ce miki kaya na ce ciki za mu shiga kama hanya ki fita gaskiya in fito miki a mutum a bani bangare na in Allah wadan halinka eh eh a fara shan nono na da kai wallahi sabon dan tijara bari in sauke wa kaina nauyi kullum gorin da kike min gorin kin haife ni na sha nonon ki biki yafe min ba shi yasa na je na samo miki kindirman nono tunda naki tsala na sha bayan ka kwanta a ciki na wata tara na haife ka na ci kashin ka na ci fitsarin ka to sai ka biya ni duk waɗannan wahalhalun da nayi fito na fito zaki min makaɗin bikin dirko ai san da kika haife ni yan barka sun zo ko an karɓi kuɗaɗe an kulle a ɗan kwali sai ki ɗauka sai a ajiye min can bad mannered barbarian intrusive uncultured uncivilized and unpolished A presentation from Maisana Entertainment. Sabon Inna lillahi wa inna ilaihi An Anya wannan yaro musulmi ne kuwa? Yaro, mun samu labarin laifin da ka aikata. Ko kaɗan wannan ba tarbiyyar mu bace. miki Allah ya huci zuciyar mai martaba. Sabon dan tara Ba babu yau dan dan tijara eh na ji wani yam na ji wani yar na ji wani zum an dauki akuya ta an siyar yanzu da kai da akuyar ba mallaka ta bane wallahi an taro mat wallahi an taro filas ni kan na shiga ku ni dai ba ce ban rayuwa ba wallahi kanki ne yake kare ki kin sace ma akuya ya kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki za a iya muku wani abun a dora mata turmi ta aure kwantar da hankalinka tunda hukuma ta riga ta shigo cikin yanzu kai ba ka tsoron bakin duniya uwa ba ki bari san da duniya ta bi da ni sai na ji in kuma duk cikin ku akwai wadda take ganin fitsararriya ce ita te mun magana ku ga abin da zan yi amma zai masa rashin mutunci mutumin da uwa ma ni ba abin kunya bane in wa mutum fitsari a sabon dan tijara executive producer Musa mai sana'a produced by abubakar bashir mai shadda and directed by nasiru alikoki mun zo wannan kotu ne domin ta nema wa mai kara haƙƙinsa da ta ɗauki akuyarsa Tafiyar ina neman alfarmar wannan kotu ta kori wannan kara babu komai sai ta jara sai shirme ina da jami shari'a da yana da hurumin da zai nemi haƙƙinsa a gurin uwarsa sabon and Tijara hitting your screen soonest.